wahalar wasu bil a cikin kafirci wata ta'arrulin da gitta wasu lahu gare shi bil da cutarwa faqala ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ne yasari'una fil kufri waɗanda suna gaugawa suna afkawa cikin kahirci to wala ya hazun ka su damar da kai ya Muhammadu ya fatahil ya'i وضم الزاي لغة في أحزنه وقرأ بضم الياء وكسر الزاي كسو دامت دكي kufuri a cikin maganganun مقالات الكفر أشكم مغنغنون كافر من قول زنشي وفعل دعيكي ka tahawi'i kamar tanadin da suka yi liƙe talika don yaƙi da kai wahum ahalu makka sune mutanen makka awul munafiqun ko ko munafikai ai la ta hatam kaka damu lima ya fa'alu don abin suke aikatawa li musa'alatil kufri don taimakon kahirci innahum lam yadurru Allah shay'a ba su cutar da Allah da komai bi fi'ilin da aikin su wa inna ma yadurruna anfusahum su dai suna cutar da kanunsu kuma yuridu Allah Allah shina mihin Allah ya ja'ala lahum hazza ba zai sa musu rabo ba yankin rabo ba nasiban rabo fil akhirati aljanna abin a kiyama shine aljannata aljanna Allah bai yi ne ba far janna ba falizalika don haka hazalahum Allah da da su wa lahum azabun azim suna da azaba babba babba fil nari cikin wuta Allah ya tsare wannan aya tajida akan waɗanda ke maganganu na kafirci suna son su ruɗi kansu su ruɗi musulmi su cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ma ni ga takkada mu domin abubuwan da suke faɗa sun damar da manzo sallallahu alaihi wasallam sai da Allah ya yi mai wannan damuwa ci gaba إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم a innal ladhina sharu kufra lalle waɗannan da sun ka sai kafirci bil imani sun ka bada imani sun ka karbi kafirci ai zo sun ka rike shi badalahu furfuran imani duk abin da za su yi duniya su yi lan yanzu Allah ba su cutar da Allah sai an da komai komai ba su cutar da Allah ne komai da kafirci su kuma walahum azabun suna da azaba alimun mai raɗaɗi mai cin jiki mai zuwa fata مولم mai raɗaɗi ita Allah tsare mu da wannan azaba ita ta ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين wala ya tabanna bitta'i wa qur'a bil ya'i kada su yi zato allazina kafaru wa sun kai kafirci yana yiwa mutum ya zauna bai komi illa mummuna aiki amma kuma duk abin da Allah ka bashi na ni'ima bai tsaya ba daɗin da yake samu yana nan yana samu a duniya yalwar da yake samu yana nan yana samu a dukka lahiyar sa Allah bai taba mai lahiya kai ba yana cikin yalwa kullum shi na ganin kamar shi zai sha to Allah ce kada wanda suka kafin su yi zato annama numli lahum cewa mun jinkirta gare su amla imla ana jinkirtawa mu lahum gare su bi ta dawila a amarin da tsawon rayuwa mutum shi ta sa amma Allah amma rayuwa ta na tsawo wa takhirihim da ya musu jinkiri ba mu kama su ba kai tafsir khairul lahum cewa alkhairi na khairul anfusihim alkhairi na kansu wa anna wa ma'mulaha saddat masadda maf'ul thani fi qira'ati al wa masadda al-maf'ulain fil ukhra kasfi jinkirin da mun kai musu alkhairi na kansu inna ma numli lahum sai dai mu mun jinkirta na gare su numhilu mun jinkirta gare su don mi don ta ƙara ismin laifi bi kasartil ma'asi don su hadu walahum azabu muhin suna da azaba ma'abuta walakanci zu ihanata ma'abuta walakanci fil akhirati alqiyama Allah ya tsare mu annabin rahama sallallahu alaihi wasallama ya ce idza ra'aita Allah yu'ti ala al-ma'asi fa inna zalika istijrajun li halqihi in ka ga mutum na saba ma Allah amma duk harka ce ba wanda ta tsaya lahiyar jiki ne ba a taba ta ba an yi mai talalana wallahi an ba shi dama na ce kai radda an haka ba shi za a yi mai kama akuya da dawa kun san za a sa dawa cikin ƙwarya a gwada ma akuya in akuya ta sa bakin cikin ƙwarya an ka aje ƙwarya gami an ka yi da akuya an ita za a kamewa sai a ji ƙwarya ba manufa an ba ta dawo ta ciki ba ita aka so to duk wanda ka saba ma Allah ya ci gaba da saba ma Allah ya ga ana ta jinkirta mai abin da yake babu abin da tsaya wallahi an aka kama shi sai ya kai maki ka baka tausayi Allah ya sauƙaƙa na'am ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه الله بيزن yana barin mumine ba akan abin da suke akai ne ayyuhan nasu ya ku mutane min ihtilal al-mukhlis bi ghairi da mutumin kirki da mugu haɗe wuri daya a ce an an kasa gane na kwarai to ana ɗauka ɗan lokaci haka nan hmm. amma wallahi Allah bai bar jama'a haka sai an bayyana wanda an na kwarai a bayyana wanda an mugu kuma na kwarai in mugu ya shigo shi wallahi mugu nan kata kata shi kai bai iya zama da shi harka ce ba ta yi haka nan mutumin kirki in ya shiga cikin miyagun hidwa ya kai zamantakewa su ba ta yi domin tashi magaza daban tasu daban Allah bai zan yana barin mu'minai rikice ba haka alama antum alai hatta yamizu sai Allah ya tsame bi takhfifi wa qul abit shadidi yafsul sai Allah ya fatata ya ne. al khabisa munafiki min al tayyib daga mu'mini hmm. wallahi ba abalu fadi mina na za a yi bi takalifi shaqa da tsora abubuwa na addini masu wahalarwa almubayyana li zalika wadda an bai bayyanarwa ga wannan kuma Allah ya aikata irin wannan wa fi ilu zalika aikata wannan kawai badar kama kawai uhudin kamar ranar uhud an zo an yi ma'araka amma wani na kallo dole ya bafage kara gaba wa ma kana Allah kuma Allah bai zamo ba ya ku jama'a Allah bai zan liƙi lakum leƙar da ku ba Allah da kai akan abin da aka in kuna haɗe ko ku nawa na to matsayin ku na dan na yan adam sai dai ku zauna haka nan haɗe amma baka iya cewa wani ba na ƙwarai na ba sai in Allah ya bayyana ma ɗari ce ka gari. Allah bai leƙar da ku gaibe balle ka san wanda ba na ƙwarai ba kace ba ka zama tafiya da shi sai in mumarasa ta samu sannan kowa zai gane halin wani wa ta'rifu al munafiq balle ku san munafiki min gairihi daga wani ne qabla tamyiz gabanin rarabewa walakin Allah sai dai Allah ya tabi yana zaɓe ya tsaro yana zaɓe na rusuli daga manzanni sama insha wanda ya wai dole wai ne da shi ala gaibi akan sa kun ga shi da an ka lekar ga gaibi shi ba gaibuna ba gare sannan amma kai gare ka gaibuna kamar dala annabiya kamar da Allah ya lekar da manzon Allah alal munafiqina kan halayen munafikai munafikai sun dami majalisar manzon Allah hmm. duk abin da an haƙulla sun tashi sun ce gaba sun banya sannan kuma suna ƙara gwamatsa kusa ga manzon Allah su ce su an maso yanai hmm. amma ba na ƙwarai na ba Allah sauƙaƙa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin ku akwai munafikai cikin ku akwai munafikai yace kuma zan faɗa muku su ɗaya bayan ɗaya manzon Allah ya kama cewa wani tashi hita hawla wala wani tashi hita wani tashi hita sai da an kasar da wajen mutum 31 Allah Allah sauƙaƙa fa'aminu ayyuhan nasu billahi ku yi imani ya ku mutane da Allah wa rusulihi da manzannin Allah wa in tuminu in kun ka doge ga imani ku ta ku kun ji tsoron Allah bar ka bar wa falakum ajrun azimun kuna da lada mai gwabi babba babba shine shiga gidan aljanna Allah ka ba mu wannan lada kai wanda ya rayuwa duniya ya gama ya ce lahira Allah ba aljanna ya zama domin babu wanda ka aiki aiki ne kai aljanna wallahi aikin ka da kai wai kai aljanna babu manzo Allah ya faɗi haka cikin sahabbai sahabbai sun kace hatta anta ya rasulullah haka ya manzon Allah manzon Allah ce hatta ana illa an yatagammadani Allah bi rahmatin min yace wallahi sai in Allah ya ku bi da rahmatin abinda a dalili kowane ɗan adam halittar da Allah ya yi mai da wanda Allah ya daidaita shi matsayi na yi an biya shi lada aiki ne tun bai yi aiki ba fa kana ka ajirin a hazal ujurta Kabla al-amal ya zan kamar ɗan jinga wanda an ka ba jingarsa gabanin shi aiki kawa mutum jingan noman gona sai ce amma ina da bukata ka mai jinga shi ne dubu ishirin noman gona ƙaramin gona na ka mai jinga dubu ishirin ya ce yana da bukata sai ka ce mi a bukata ta to bukata ta tana cin dubu goma sha takwas ya ce to ga ishirin ɗinka shi in aka ba shi dubu ishirin ya ta yi harka ta yi ya gama noman gona yana tara hannu to kai dan adam haka na haki ijiyar ka guda in aka yi sai wallahi Allah ya biya ka lahiyar da Allah ya baka kana iya biyan ta bakin kar Allah ba kai magana kana iya don haka in ka zo lahira ka samu aljanna wallahi ka zama Allah ka ba mu aljanna na'am ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير allazina yabhaluna bima atahum Allah min fadlihi waɗanda ke ruwa da abin Allah ya basu na alkhairi ne suna ruwa wato da da wala yaktabanna kada su zaci bil ya'i wa qul abitari huwa aibuhuluhum ruwa tasu kasu ta khairu lahum yahi alheri gare su wa qulu salih wa damiru lil fasali wal awwal bukhuluhum wato kasu yi zato yin ruwa yahi muqaddaran qabla damiri ala takdaniya wa qabla al mawsul ala fuqaniya bal huwa sharrun lahum ruwan nan wallahi wani mugun abu na gare su amma wanda Allah ya ba abin da zai hidda zakka yake abin nan da Allah ba kuɗi na ko abin nan da Allah ba ka dabbobi na ko abin nan da Allah ba ka abin noma na to ranar alkiyama sai ya ɗauwa kuna ma ba saloli za a mai da abin da sun kai ruwa da shi sakandani ai da zakati sun kai ruwa da zakati min almali na dukiya yawmal qiyamati ranar alqiyama za a mai sai sakandami bi an yuj'ala a san ya shi maciji ya fi unqihi ga wuya ne shi mai zakat amma sai wani irin babban kwamarci dan kashu ya dora ya kuta ta duk inda ka waiwai su jaddi bi kai fare ka ka san maciji akwai bala'i to shi za a rataya mai ga wuya wanda kasan ya sa zuri kamar ya sa kan dai duk inda waiwayo ya yi hita tsara na ɗaya shi kai kama wa rada fil hadis kama yadda tuzo cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ashe kenan wanda Allah ya ba dukiya in kuɗi na an kace ya kasa arba'in ya ɗauki kashi guda shi azzaka kuma kashin guda zai ce wa ba nashi na ba hakkin Allah ne kuma hakkin gana Allah ya faɗi wanda aka ba hmm. to shi ni Allah ka in ko kaga baka iya zaka zakatu kamar ma Allah ka ne dukiyar da ka ban Allah ban so ga ta nan don ban iya da ban iya da hakkin ka in ko zaka iya rika ta to ka hidda kayan Allah wallahi in ba haka ba ko a shaka ki? Allah ya sauƙa kuma Allah ya baka kaya ne hako ya yadda ka biya bukata amma za ka gama hako ka basu domin walillahi su sama wal ardh hmm. Allah shi adda gadon sammai da ƙasa kowa zai yi abin da zafi shi gama shi kai zuwa inda zaina ya bar abu ga Allah Ya ma Allah shi ke gadi su wa ma fi ma da abin da a cikin su min almali na dukiya yanzu kai da an kace taho tsaya nan waki mai abu yake to idi kaza ka kai tar to ni an naka don ɗaya rashin rabo rashin arziki don ɗaya kana nama wuta ni an naka ciki falaman fala ma'ana liman in zakati tunda Allah zai gare su ashe babu ma'ana ga hana zakka shi ma huwa lillahi abin da yake na Allah ne wa sai ilai kuma zai koma gare shi wa ma sahibuhu wanda an ka ba abin bai zamo ba illa mustakalafun sai dan sai wakili wakili ɗaya na daga wakilci sai ka rike ka mutane Allah sauƙaƙa wa laysa lahu nabun fi bai da wani amfani bil haqiqati da gaskiya illa infaqi sai ciyarwa fi da'ati la cikin da'ar Allah duk abin da Allah ya baka baka da naka wallahi in ba in ba ka shi wani da'a wa Allah ba kai mai yawan waɗanda aka ba hukunci suna cuta maka su abin da an baka na an ce hoke shi ka kura hau domin wanda an ka ba dukiya ya zan ko zakka bai iya yi to ai hukun ai hukun kura na cikin kura kura na yake gari ta ya gama harka ta iske Allah kuma shaka shi don in kan rantse da Allah wanda bai zaka sai lahira wuce yi ka wara Allah ya sauka ba wallahu khabirun Allah masalina bima ta'maluna bitai wa qur'a bil yayi fa yajazikum bi yana saka muku shi bisa ga wannan ya ku al'umma musulmi duk wanda Allah ya ba abin da ya kai nisabi shire zakkan nan ya bashi ta ga wanda Allah ya fi sun cancanta a ba su duk wanda ya noma abin da ya kai lissabi ya ɗebe zakkan nan ya ba waɗanda Allah ya fi a ba duk wanda adda dabbobi ya cire zakkan nan abu za sauki duba kayan noma abin da an ka noma ga damana kashi goma za a yi a bada guda abin da an ka noma ga rani kashi ishirin aka yi a bada guda dabbobi sai sa ya kai talatin a bada maraki awaki sai sun kai arba'in a bada guda ya hali ya yi sun kai yawa kai ɗari ɗari a kasar guda kuɗi sai an kasa arba'in a bada guda dubu arba'in ka ɗaya dubu guda ni kai ɗan adam shi na kayan hasara wallahi abu zaba mamaki Allah ya sauƙaƙa kuma akwai bayan Allah da sun ka cancance ta sannan akwai kwamitota waɗanda aka yi domin ku in kun ka ɗiba kun ka ba wanda Allah ya ce a ba akwai kwamitoci wanda aka bai domin a haɗa zakan nan a taimaka ma waɗanda amma farauni suna na tare da ku ko ina Allah taimake mu na'am لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فكير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق لقد سمع الله قول الذين قالوا hakika Allah ya ji magana waɗanda sun kace domin an ce a kawo gudunmuwa don daga addini a kawo gudunmuwa don awa musulunci aiki ta san wani shi ko nan matsala ce ko kai ne bai taimaka balle taimaka ma addini da an ce a taimaka ma addini shi nan raina ya ɓaci amma lokacin da wasu bayan Allah suna jira a ce a taimaka ma addini to Allah ya ji kaulan lazina qalu inna Allah faƙiru magana waɗanda sun kace Allah talakana wa nahnu aganiya mu ne mawadata wa humul yahudu sun yahudawa yu'ariduna suna gittama qauluhu ta'ala من ذا الذي يقرض الله قرضا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون الله يتشوانيني زي بعد رنشي زي بعد الله رنشي رنشي ميكو haka Allah ne wa ka ba Allah ranci ranci mai kyau ba aro ba rance in ya ba suwa Allah zai linka mai linki wanda an mai yawa Allah shi mai damkewa shi an mai yalwatawa anan sai sun ka ce a ah, wa ƙalu sai sun ka ce duka su yahudu lau kana ganiyan mastaqarna ai inda Allah mawada na da bai nemi rance gare mu ba ashe Allah talaka na subhanallah bai hudi akwai akwai akwai magana Allah ce ku kyale su sanakatubu za mu umurni a rubuta na amuru bi katabi za mu umurni da rubuta ma kalu abin sun ka faɗa fi sakha'is amana a cikin takardun ayyukansu li jazu alayhi wa saka musu akan sa وفي قراءة بالياء مبنية للمفعول وهذا يدل wannan yana gwadi a anna sayyi'at kenan miyagun ayyuka la su kutabu ba a rubuta ta inda wannan ya nuna in mutum ya aikata ɗanyen aiki ba a rubutawa sai Allah ya ce a rubuta ma'ana munna Allah daga wajen mala'iku wa nakatubu kuma za mu sa a rubuta atalahum kashewarsu bin nas yuqri abir rafi ala qira'ati ya'i shi sai katubu kashe wasu anbiya annabawa da gaira haƙƙin alhali ba tare da cancanta ba wani ƙulu muna cewa bin nuni wa ƙuri abin ya'i ai Allahu Allah yana cewa lahum gare su bil akhirati ala lisanil mala'ikati akan harshen mala'ika zuku azabal hariki kudan ne azabar gobara annaru muhrika wuta mai konewa wai qalu lahum ana cewa gare su idza ulqu fiha ya'jahu cikin wuta Allah ka kare mu nisa ake ce mata harik kai wanda an ka shiga wuta yana cikin bala'i abinda sai an ka ce mata harik tuhraqu ahaduhum fil yawmi sab'una alf marra jama'a kuna tare da kuwa dan wuta kullum abin da aka kura ta cikin wuta so dubu saba'in zagwadi ɗaya shiga cikin wuta ana ƙone shi ana komai sai mutum ana kuma ƙone. shi la ya mutu fi hawa la ya haya Allah sauƙaƙa babu azaba wadda ta kai ƙarshe irin wuta babu laifi wanda ya kai ƙarshe irin kafirci Allah ka kiyashe mu Allah ka ba mu ikon gyarawa zalika zalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laysa bidhallamin lil abid in an shigar da yan wuta wuta ba a kyalin sai an faɗa musu dalili Zalika azab wannan azaba an yi muku ita bima qaddamat aydikum don abin da hannayenku ta gabatar abbara biha alil insani an yi ibara da hannaye daga abin ga mutum marmakon a ce ga abin da kun kanku ta gabatar sai an ka ci hannuwa li'anna akthar al-af'al domin yawan ayyuka tuzawalu biha da hannu ake gudu ita don haka an kai muku azaba an ka amsa hannuwa wa inna allaha laysa bi zallami lalle Allah bai zama abuci zalunci ba ai bi zulmin bai zama abuci zalunci ba lil abidi gabai fa yu'azzibahum ya'azabta da su bi gairi zamin ba da laifi ba duk inda an kai maka azaba akwai dalili ba a ma ba a ma azaba kullin banza Allah ka gane da mu suwa الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين الذين صفة للذين قبلهم سولي الذين waɗannan ƙalu da sun kace li Muhammadin ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ha ai mu abin da saka ga muna irin waɗanda abubuwa inna Allah qad ahida ilaina Allah ya yi muna alkawali ya riga ya alkawali gare ni Ki taurata a cikin at-taura Allah nu'mina kada mu imani ya rasulin ga wani manzo in yazo ce manzo na nu saddiqu kan mu gaggafta shi hatta tina wa ya yati na sai ya zo muna duk qurbanin da qurbani wata ibada ta kullu hunnar wata ke ci don haka kai Muhammadu fala nu'minu laka babu imani gare kai hatta na da sai ka zo mun shi wa huwa ma yutaqarrabu bihi ilallai shi shine abin da ake ibada da shi zuwa ga Allah minan amina daga dabbobin ni'ima wa gairiha da walinta ko in kubila in an karɓi wannan ibada ja'at naru sai wuta ta zo bai ba an fara mina sama'i daga sama fa ahrakat ta kone shi wa illa in ko ba karba ba ya sai ya rage makanahu nan bagire ne ba ba zai ka taba shi wannan shine annabawan da suka wuce idan suka yi jihadi to Allah ya karbi yakin to wuta za ta zo za a tara kayan nan da an ka samu sai wuta ta zo ta kone sannan wanda ya kurbani ya wata wata wani bakanci yana son shi wani abin nan nazari ko wani abu to zai zo da dabba ko da kayan noma to in Allah ya karbi abin sai wuta zo daga sama sai ta kona abin to wannan shine alama gare su to amma an yi umarni ga duk annabawan da suka wuce ko da ga nan gaba wa in qubila ja'atin naru bayda min as-sama'i fa arakatu wa illa baqiya makana wa uhida ila bani isra'ila zalika an wa bani isra'ila wannan alƙawalin illa fil masih wa muhammad sai annabi isa shi ɗaya ba ke sai ya zo da qurbani ba sai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala raddan an hadhihi shubha sai Allah ya faɗa gare da wannan shubha qul lahum tawbihan ka ce gare su don zargi kar ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati magana ɗaya ta kuka yi ai manzanni sun zo muku gabani da hujjoji bil mu'jizati wa bil ladzi qultu sun zo muku da abin da kuka ce na qurbani din ai min itiyar min al itiyar bil qurbani ka zakariya kama annabi zakariya ya zo da shi wa yahaya da yahaya ya zo da shi to lima qataltumuhum don mi kuka kashe su wal hitabu liman fi zamani nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wagga magana ana yin ta ga yahuda wanda a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misa aka magana da su wa in kana li fi'il ko da yake aiki li ajdadin ga kakannin su yake misa to aka magana da su suwa lillahi bihi don sun yarda da shi ashe yanzu in mutu yayi abu kai yadda abin da yayi to in za a tambayo sai aka wa waɗanga da aka wa wagga magana kakannin su suka yakin ga amma yanzu gashi ana magana da su ana zargin su hmm. don mi don su yadda da abin duk abin da wani yayi ka zo kana kariya sai kace ka yarda to sai a ma tambayoyi domin da kai da shi duk dai don ka yadda da abin da yi. Allah ya gane da mu lima maqataltumuhum don me kuka kashe su in kuntum sadiqina in kun zan masu gaskiya fi annakum tu'minuna cewa kuna imani inda al-itiyani bihi go ai an zo da qurbani magana ita ƙarya ita ko an zo da su ba su yadda in mutum ya riga yanke shawara shi dai harka ga ta halaka ya shige ta to ka kama kanka da shi in mutum ya yanke shawara bai shirya to wani abu duk bai yiwa gare ka ko kai bai Allah gane da mu to ci gaba fa in kazzabuka faqad kuzziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir Allah ya ce ma annabi ya hankuri fa in kazzabuka in sun karyata ka ai kazzabaka yahudu in yahuda sun karyata ka to kai hankuri faqad kuzziba rusula an qaryata manzanni min qablik gabaninka ja'u bil bayinati sun zo da hujjoji mu'jizat sun zo da mu'jizozi wal zubur sun zo da littafai kasu ibrahim kamar da annabi ibrahim alayhi salam kuma wa kitabin munir sun zo da littafi mai haske wa fi qira'atin bi isbat ya'in fihima alwadi littafi wanda a bayanan ne huwa tawrat shine at-taura wal injili da injila fazir kama sabab hmm. ya haƙuri kamar yadda suka yi don haka shi kenan in mutu ya toye ma aikin da babu daɗi ka hasala sai an kace ne ya hankuri ba kai ɗaya taɓawa ba yawa ne akwai sanyi ga zuciya amma a ce a ah, radda yake bai wani ba sai kai ne ne ya kai to ya ciwo a ce a ah, hali ne na ya hankuri na'am kullu nafsin za ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل نفس هو شري تدان أدم duk rayuwa kowace kwata-kwata za a yi ƙasar mutu mai nan da za a mutuwa ta babu wanda zai ce shi kan bai mutuwa har ɗan da ya roƙi a mai jinkiri a mai jinkiri kamin busa daga baya zai mutu tare da kowa kullul anami rahiluha min a'ilan aw qusurat misali kai jingina mutuwa na mutum shi na ko talaka wallahi na zuwa lahira kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum amma ku sani ana cikan ka muku sakamakon ayyukan jaza sakamakon amalukum ayyukan yawmal qiyamati ra'al qiyama wa man zuhziha duk wanda an ka anin nari gaban wuta udkhila janna an ka shigar da shi aljanna fakar faza ya rabbanta nala ya samu gayata madalubihi iyakacin karshen abin da ka nema wanda ya samu aljanna duk abin da aka bida ya gama samu oh Allah ka ba mu aljanna amin wa mal hayatud dunya kuma in an ka dubi zaman lahira da za a yi rayuwar duniya bai zamo ba ai al'aishi rayuwa ya ciki illa mata al-ghurur sai dan dadi a rudi albani na ƙarya ta mata ubihi wanda ake jin daɗin shi ƙalilan kaɗan sun ma na sannan ya ƙari Ya an dubi zamantakewa da za a yi lahira da ɗan daɗin duniya ya daɗin duniya ba komi na ba duniya da lahira duniya ba ta zama ba sai kamar misali ka sai da ya tsakka ga teku ba kuwara ba balle gudun garin ku ka sai ga teku ka sa ya tsakka ɗan din na ruwa da ya saka ta ɗauko to in yana wani abu ga tekun nan to gurgurdan zaman duniya na wani abu ga zaman lahira to kuma wanga zaman shine aka son ka tanadi abin da zai zama dalilin ka rayuwa mai kyau can to kuma ka kiya shi to a da kai an ce ikaki an ce bari kaki bari Allah na da wuta tai yana da aljanna tai shin ka kiya na don baka ga wuta ba baka ga aljanna ba baka yadda ba abinda a imani wa yarda da akwai wuta yarda da akwai aljanna yarda da ana tashin alkiyama yarda da manzon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ka san mutuwa kan ko kana so ko baka kula sai ka hmm. ba yake za a sama ba sai haka kadai za a kati dole الله قال الدموع لتبلون لتبلون في أموالكم وأنفسكم حقا ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن إن ذلك من عزم الأمور كما لا تبلون والله ذا أجر بشيك خذف منه نون الرفع لتوالي النونات والواو ضمير للجامع لاتقاء الساكنين لتخبرن ذا أجرب تاو fi amwalikum cikin dukiyoyinku dukiyar ka za أجر بشيك ka da ita a gani kana da imanin kwarai duk wanda Allah ya ba dukiya lokacin zakka yayi ya kiya an jarabta ya kuma ya faɗi imani kan sai dai gane ga wani an jarabta shi ya faɗi kuma za a jarabta ku fiya cikin tabil hawa'i bil dawa'i da ja'ihuhi kuna da dukiya sai Allah ya kawo kaddara dukiyar ta kare duka kan ja'ifa ka ka sayo wani abu za ka sai suwa sai abin ne ya zo gaba ɗai in ɗanye na ya narke yan abin ya kai na miliyan guda ko da kaka a hama dubu hamsin samu da kyar to an jaraba ka a gani ko za ka zo ka ɗaura tsugunni tsugunni wallahi na hasara in ka zo kana faɗa wani ka hasara kana tsugunna na ka tsugunna nan wallahi ka faɗi ka ci jarabawa ba ko kuma kana da dabbobi Allah ya sako musu ciwo kila kana da garge ya kai garge goma ko da aka ahama ko nage goma babu za a gani an jaraba ka ko za ka ci jarabawa ko ko manomi ya ke sai ka noma shinkafa wadama ta yi kyau Allah ya sako ruwa ko da kaka zuwa gonan ka sai dai kwatanci shin za ka zo ka ɗora ɗubi ko za ka yarda Allah ya kawo abin nan za a gani ko noman tudu ka yi Allah ya kawo tsuntsu ko ya kawo bobo duk ya shirye ka ko da bino gare ka ko ya yi tace Allah ya kawo jalidi zai ya halaka ta shin ko za ka yarda ko kuma a'a aikin ofis kake Allah ka kaddara kujerar ta daga ka zauna da hannunka daga kasai biro babu kujira shin za ka yarda Allah ya kawo ko a wallahi za a jarraba duk wanda ya ci jarabawa ya yi nasara wanda ya faɗi kona ya faɗi birkici Allah sauƙaƙa kuma za a jarabta ku wa an fusukun da kanu bil ibada da ibada wal bala'i da musulmi ibada a ce ga ibadar da za ka yi a gani kana ita shi sallar asuba ka kwana wa alce lokacin sallah yayi an kira kwana ya dauke ka ko kana aje kwana nan ka ta sallah wallahi jarabawa ta in baka tashi ba wallahi ka ko kuma kana lahiya lau Allah ka koma mashi Allah ka koma rashin lahiya za a jaraba ka kin za ka jingina ka ce wane na ai wane ya harban ka jawawa ai abin nan daga wane na a'a shi wanan da kai da shi da dawa hukunci bai da tasiri wallahi shin za ka yarda ko ba za ka yarda ba za a jarraba kuma wala tasma'unna min allazina utul kitaba za ku ji ga waɗanda an ka ba littahi min qablikum gabaninku al-yahudu wan nasara ko kuma lalatattun musulmi ya zan bakin su bai da bai haila sai zagin yan uwansu shin ku za ku hankuli za ku ji wa min allazina akaraku da suka shirki min al-arabi na larabawa za ku ji azan cuta kasiran mai yawa min sabbi na zagi wa da'ari da suka wa tashbibi bi sa'ikum da kamantawa matan ku wa in tazuru ala zalika in kuka yi hankuri akan wannan wa tattaqullaha kun ku Allah wa inna zalika lalle wannan min azamil umur yana daga cikin al'amura masu wuya ai allati yuzamu alaiha wujudu hadin ka Allah gane da mu ni a gaba alhamdulillah da ka yi shekarun jiya lahadi game da matsalan kasuwanci wanda ka yi bayani akan cewa Ah, akan sai da ainihin hatsi a cikin zangar zangarniya shine ci don Allah malam muna son karin bayani game da wannan matsala ah, a abin abinda ake kiranta sai da hatsi a cikin zangarniya yana daga cikin gara domin da yawa za a sai dame da niyyar shi sa'i goma sai ya tsaya sa'i biyar babu tabbas ga shi waɗannan amma da amfani za a yi da shi duka da shi haɗin da ƙaiƙan da karan wannan ba matsala haka nan irin damman dawa ba matsala wannan shi ne a ah, sai tambayar sa gaba na'am yace Allah gafarta malam muna son karin bayani game da matan da ke bin liman sallah asham a cikin ɗakunan ko haka na ya halatta to a matukan liman za ka bi shi an ce ana yi amfani da gani na aikin da ya kai sannan ana yi amfani da sauti amma sauti yanzu wanda suka amfani da shi ne iya yankewa na sautin ta yana iya yankewa in ya yanki ta shiga dawara yan an ka fara ha an kare bai yanki ba an ya an zama sallah ta yi to amma in ya yanki da an shiga dawara na'am sai mai tambaya na gaba shi gawa ta malam shi yana son ƙarin bayani shi dai Allah kaddari yana aikin dan sanda haka Allah kaddari aka kawo musu wani shari'a dangane da wata mata mai bin bashi ta dai tsaye gurgurun hali suka an shi bashin nan ga wanda take bi suka bata abinta to bayan ta an shi bashin sai ta ciro wani abu daga cikin wannan kuɗin sai ta bashi sai ce a'a ta ce a'a ita ba ta bashi bane domin wannan abin da ya yi mata ya ce shi ya halatta ya ci waɗannan kuɗin a matsayin su na musulmi ɗan sanda a'a to shi ɗan sanda da ta ba ta ce ta bashi na ba don abin da ya mata ba to ita ta yi haɗu ba gaskiya ba Maganar sai ba gaskiya ta ba yawa wa harramu hadiyatun lil qali wa sahibu ad-dayn aw al-qiradi ma lam yakun mislaha taqaddama aw salaha mujibin bainahuma don haka an kace an haramtar da wa alƙali kyauta haka nan sahibu ad-dayn haka nan sahabu qarabin da duk wani wanda adda irin wannan mansubi domin wannan an bashe shi kamar wani cin hanci sai fa in ya zama ko da ya zama alkali akwai kyauta tsakaninku wannan ko shi na alkali ya halatta kai mai haka nan yaron ka mai rara da dukiya mai zuwa yana so kaya ana sai so ana raba riba in ne nema kyauta wata rana sai an sha da kai haka nan wanda kake bi bashi ya to kamin kai bayani ya ɗauka abin gace ga wanga a shiga da shi gida ba ka magana bashin ka sai in abin ya gudana tsakanin garshi ko kamin ku shi bashi akwai wannan tsakanin garshi ko kuma a hukuta raha mujibin bainahuma ko kuma wani mujibi ya hukumta ta tsakanin su shina alkali sai zan surki ne ana hana surki shi surki kyauta ko yana yaro da sana'a zan surki ne ko yana bi ne ba shi zan surki ne ko ko shi ɗan sandan surkuwa ta to sai ba sai ba karam kullu to kamin kamin an san mata kuɗi ba bashi kyauta kuma <laughs> yana abin iyaka ke bashi in ya ga rumce da ne zaki ya da nuna yi. amma gyaran yin da ta da gishiri nayi Allah ki hankuli tsofa ke jiya ba haka kai ba Na. sai mai tambaya na gaba yace ga wata malami ne ne mawani nasiha cewa ya daina shan rubutu sai ce a ya daina cin rubutu eh, haka sai ce ah, a in ta in ba cikin rattun zuhani akwai inda mala ya ce ana shan rubutu eh. gaskiya ne wannan magana eh akwai amma shi mai rubutun da kai ne ya faɗi ya ce ya rubuta don ka a ce bai gani ba sannan ya bayani akan wadda ka naƙuda gaba ɗai mutane da su yi ta abin da yake yana da ƙaiƙai ga abin da Allah ya nau ni Allah ya lau in haihuwa ta ayi addu'a a tuha ga ruwa in wani rashin lahiya na ayi addu'a a tuha ga ruwa wannan duk an samu shin sai dai kayan abin da lalle sai an ci kai da shi Allah ya ganar da mu amma shi malam ya ce don ka a ce bai gari bai kawo ne kasa ana kawo abu sanin kuma ayi bayani kai ne Allah ya taimake mu a ah, sai mai tambaya na gaba na ita kawo ta malam a ah, ko gaskiya ne na ji suna cewa ba a karatun alkur'ani a cikin zuciya eh yin wani yake ce ko gaskiya ne ya ce wasu na cewa ba a yin karatun alkur'ani a cikin zuciya a'a dai karatun qur'ani da zuciyar harshe na motsawa shi yake galada yawa amma mai harda ai dole shi karatun qur'ani cikin zuciya mm. mai harda na'am mm. Ah, sai mai tambaya da gaba na'am ya an tsaya nan to shi ne yake cewa ah, Allah gafarta mala Allah ya kara ma lafiya da kai da alaran ma yace idan kana sallah tare da liman na'am sai liman ya manta sajada ta ƙarshe a cikin sallah sai ya ah, sallama hmm. ɗaya daga cikin mamu sai wani ya ce sajada ɗaya muka yi hmm. a sai a takaice dai abin da ɗaya daga cikin mamu sai sajada guda aka yi a a cin takarda ta gane ta koko akwai eh haka yake ta to bayan hasu wasu waɗanda suke bi sauran sallah hasuwan tashi domin su So ainihin su abinda an kabar musu abinda ba su samu na daga sallah din sai shi ainihin liman da aka tunatar da shi sai koma ya sajira a wannan zaune sai ya sajira ba da yake. to su waɗannan da suka tashi a bayan ba a cika sallah ba me matsalar sallar a liman ya sallama bai sallama ba sai an ce takarda ta in ba gane ta ka bari ka gane ta da kyau ko ka yi magana ya zo shi bayanin wadda take zo a saurara a saurara wa kenan kaddara na kuka ko ya faɗi haka nan lima ya sallama mai karanta tambaya ya ta malam kar eh. ya ƙara nazarinta sannan shi faɗi wanda bai tambaya ya faɗi abi sai hmm. ku shirya ma gobe Allah kai ku tuku jiwa ko a Allah kai muna rai amin amin domin kada a ba amsa ba haka ya rubuto ba eh haka ne hmm. to sai ah, insha Allah kuma nan za mu tsaya don lokaci ya riga ya abin nan sannan don Allah ana ja hankalin masu rubuta takarda wanda bai iya rubutu hmm. ba yana rubuta da kyau Allah ya ba wanda ya iya rubutu ya rubuta masa wannan yana kawo matsala kware da gaske Allah ya tsawala kun ga ah. tambaya ce mai kyauta eh mai kyau ce eh kuma tana da kyau a abin ganta amma kuma gashi an samu eh, shauki na'am hmm. a ah, sannan akwai kasusuwa na wannan tafsiri tun daga na shida ga wata har zuwa goma da wata na siri ya fito sannan akwai tafsirin malam sani haya jingir shugaban malamai na ƙasa wanda yake a yan taya shi ma an same shi sannan akwai tambayoyi na waɗanda ake ansawa tun daga rana ta farko har zuwa ta goma ga wata su ma kasaɗinsu ya fito da dai sauran wa'azuzzuka da ainihin walimomi waɗanda ake gabatarwa na wannan ƙungiya ana iya samun su a wajen shi alhaji abubakar mai kasance a wannan wurin ko kuma a inda yake zaune a bakin sabon kasuwa insha Allah ina fata Allah ya bada ikon a suna ko su bayan Allah suke neman addu'a akwai ɗaya daga cikin ƴan uwanmu da muke tare da shi a nan muna sauraron tafsiri wanda a jiya gida an ka shiga a gidansa aka sace masa mashin sannan akwai wata tsohuwa ma sai an shiga gidanta an sace mata kuɗi kusan dubu hamsin da dai sauran uh, uh, mutane masu neman addu'o'i da sauransu akwai marasa lafiya da dama muna fatan Allah mai sa da su addu'a Allah mai sa da alkai sallallahu alaihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد في العالمين انك حميد مجيد الله غفرت mana Allah mana da malamanmu da kakanninmu Allah ka ji kansu mu jaddadi Sheikh Usman bin Fodi dan uwan sa Malam Abdullahi Gwanju da Malam Abdul Salam na Jumbana da dan su Bello Allah ka yi musu rahma ka yi mahaulansu da zuriya albarka baki daya ya Allah ubangiji mu asina wannan kungiya Allah ka yi masa rahama a shiyar Ismail bin Zakariya Allah ka yafe masa ka cikin babban malamin sa na tauhid a Sheikh Abubakar Muhammad Gumi Allah ka yi masa rahama Allah ka ɗaya ba zuriyansu ya Allah ubangiji malama da suka mara musu baya wajen wannan aiki suka koma gare ka duk gaba ɗaya Allah ka yi musu rahama ciki akwai yan agaji da shugabanni da iyayen kungiya da ɗaiɗaiku ahalin suna da ma dukkan musulmai da suka rasu tsohuwar kushewa da sabuwar kushewa ta maza da ta mata ta manya da ta kananan yara Allah ka sa su zando sai na gidan aljanna mu da muke rai Allah ha ƙara wa rayuwar mu albarka ya Allah ubangiji babban jagoran na wannan kungiya a Sheikh Muhammad Sani Hayajingir khalifan malam na farko da shi da ainihin mataimakinsa a Sheikh Yusuf Sambo da sa'i na ƙasa Allah ta yi musu gudunmawa maluma da malam ya tura su cikin wannan ƙasa da wajen wannan ƙasa don gabatar da tafsirin Qur'ani a cikin wannan wata tare da masu ja musu baki Allah ka musu gudumawa ya Allah ubangiji cikin su akwai shi wannan babban malami namu ɗaya daga cikin yan majalisar malamai na koli kuma babban jagora na wannan jiha a wannan kungiya mai albarka a Sheikh Abdulrahman Isa Jega da yake gabatar da tafsiri a wannan masallaci mai albarka da cikin garin Jega Allah ka saka wa malam da alkhairi Allah ka ji kan mahaifansa Allah ka raya gidansa Allah ka yi ma iyalansa albarka tare da namu baki daya wannan ilimi da yake karantarwa Allah ka tasirantar da shi a duniya baki daya manya-manyan malumanmu da suke tare da shi a lara asihim Sheikh Usman Dr. da Allah ka kara ma rayuwarsa albarka ga manya-manyan limamanmu da malumanmu da shugabanninmu a matakai daban-daban muna fata Allah ka sakanta musu alkhairi ga shirin jama'an alkhairi Allah maɗaukakin sarki ka yi musu albarka ka daga darajar kowa a cikinsu ga advisor advisor ga 'yan wato majalisu ga ma'aikatan gwamnati a ofisoshi daban-daban Allah ka fi mu sanin su Allah ka biya musu bukatotun su na alkhairi sauran jama'an alkhairi ciki akwai manoma akwai 'yan kasuwa da ma 'yan siyasan da wanda suke sana'o'i daban-daban na neman halaliya Allah ka daga darajar kowa a cikin mu wayannan matasa da suke tahowa wajen wannan karatu Allah ka kara mu rayuwarsu albarka manyan su da kananan su Allah ka ɗayyaba mana su karatu da suke na addini da na boko Allah ka sa musu albarka a karatun Allah ka sa ya su Allah ka sa ya amfanin musulunci Allah ka faranta ma iyayen su da aihuwar su ya Allah ubangiji muna roƙonka marasa lafiya Allah ka ba su lafiya wasu na kwakwance asibitoci wasu a gidaje wasu ma suna yawo da cuta Allah ka warkar da su Allahumma rabban nasi مذهب الباس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما waɗanda suka rubuto roƙon addu'o'i